وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما ينعك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau talata yau musulasa shida ga watan ramalana hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan maris a gregorian kalanda shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyar annabi isa ne maryam alaihi salam idan lissafin ya tabbata a yau insha Allahu ta'ala za mu shiga sabuwar tura suran da ake kiranta suratul hadid bi ma'ana suran bakin ƙarfe dalilin da ya sa aka ambaci wannan sura da wannan suna na alhadid bakin ƙarfe domin a gwada maka cewa cikin musulunci akwai jihadi akwai jihadi a musulunci kuma masu aiwatar da jihadin nan to sai sun dage sai sun yi kokari sai suna da karfin zuciya kamar na bakin karfe sannan za su iya yada addinin Allah mu ɗauka jihadin da aka fi amfani da ke a yanzu ko ake aiwatarwa na ainihin wa'azi da karantarwa da da'awa ko da tafsiri idan ba mutum yana da kakkarfan zuciya ko yana da kyakkyawan tanadi ko ya dafa wata daddafan madafa ba ba babu yadda za a yi a ce kullum kana wa'azi kullum kana da'awa kullum kana karantarwa alhali mutane ko ba sadaka suke yi ba mai jihadi ko mai wa'azi ko mai karantarwa akwai yunwa a cikinsa zai iya karantarwa ne limamanku da suke jan ku salloli na kansu salawa da sallolin akan idan akwai yunwa a cikinsu za su iya ne aiko sun fara ma abin ba zai dore ba saboda haka duk abin da za ka yi wajen taimaka wa addinin Allah sai ka dage ko mutane su baka ko kar su baka ko su taimake ka ko kar su taimake ka Allah tabaraka wa ta'ala zai taimake ka zai kawo wanda zai maka agaji ta inda ba a tsammani gaba da haka masu da'awa sai sun dage kamar yadda bakin karfe yake ba da wahala wa makera masu karantarwa yau da gobe sai sun danne zuciyarsu sai sun dage sai da haƙuri kamar yadda bakin ƙarfe yake da tauri su ma sai sun yi tauri haka sannan kuma haka ma masu tafsiri muna magana da wani abokina na ce aina kake tafsiri yake a garinsu yake yi na ce aina yi tsammanin an yi postin ɗinka wani wuri ya ce a'a gaji in an yi postin din ma lokaci akwai matsala eh. ya ce yana garin su ma sai ya gama tafsiri ka kam gaba ɗaya babu wanda zai baki sadakan mudu shinkafa guda laya. kuma in ya yi latti bai zo ba za a ce ya yi latti idan ya taki lokaci bai yi ba sai a ce malam an tashi da wuri ya zo ya ja sallah ya yi tafsiri na ce to haƙuri ake yi na ce gara ku da kuke cikin birni na ce kayya domin lai a ce jihadi na takwabi kaga takwabi ana yi ne da bakin karfe saboda haka sai ka rike bakin karfe kuma sai zuciyanka tana da ainihin ƙarfi na sannan za ka tinkari wanda ba musulmi ba idan ya ki ba da musulunci hanya kuma ya ki a yi zaman lafiya ka tinkare shi domin ka yaƙe shi da takwabi ko da maki ko kuma da kifiya duk waɗannan alayi ne da bakaken ƙarfe da kuma sulke nan ko kwalkwali da ake tsawa duk yi ne da karafa yadda idan an harbo kifiya ko maki ba zai huda kwalkwalin nan ba ko kuma ba zai shiga cikin sulke din nan ba domin saboda mai jihadin ya samu ya kubuta sannan kuma daɗin daɗawa duk waɗanda Allah ta'ala ya ba su shugabanci wani lokaci sai su rufe ido sai an rufe ido an toshe kunne wani lokaci mutane salin alun ba za su tafi ba sai ka yi amfani da bakin karfe ka tankwara su da idan ba haka kai ba ba za su yi biyayya ba wani ma wani shugaban yana masa umarni sai ya ce ah, wannan fa tare muka taki ai mun yi firamare kaza ai mun yi firamare ɗaya da ke ko kuma tare muke neman kuɗi da ke ko ai na girme ki ko saboda ce ba wayayye ne kabala ba in ya ba da umarni ba za a saurare ki ba alhali umarnin da bai saba wa Allah da manzonsa ba wajibi ne a bidon mutane su zauna lafiya saboda haka akwai aya su kutum da za mu same ta wanda ta ambaci bakin karfe domin a gwada mana alhadiyyar wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma ko manya-manyan masallatan da ake ginawa kana gani haka kawai ake gina manya-manyan masallatai babu rodi menene alhadiyyar ba ne rodi ba yanzu waɗannan filas ɗin da aka sa a masallacin nan barkatai idan babu rodi za su masallacin zai tsaya ai ba zai yi tsaya ba ko wannan wajen liman da aka yi aka kata ki haka kana ganin babu rodi zai tsaya ba zai tsaya ba ka dubi bakin kofa abinda aka sa ko an yi gini ana sa wani abu wanda ake kiransa mai wanda ake kiransa linta linta idan ba a sa rodi ba ba zai tsaya ba gini ba zai tsaya ba rushewa zai yi to ka yi tunani ka yi kiyasi da dukkan abin da za a sa masa bakin karfe ba ga cameraman ba kowa ya ɗora abin sayan babu bakin karfe kuna ganin wannan zai yiwu da yiwa ma zai ka samu cikin kyamarar ma ko wani bakin karfe in babu shi to babu zai ɗauki karatun ba zai ɗauki wa'azin ba ba zai ɗauki komai ba ga bakin karfe nan a gabanmu idan babu waɗannan ko wani ma in ba ya ji sosai a cikin masallacin nan ba zai ji magana ta ba balle wanda yake nesa shine wa an anzalnal hadida za mu samu ayan nan gaba saboda aka wannan tura, suratul hadid tana da ayoyi guda ɗaiɗai har a kirin da tara sai dai ayoyinta ba su da yawa in ka kwatanta da suratul waqi'a da suratul rahman sannan kuma da suratul kamar wanda muka yi a can baya da kuma suwan najmi wa Zariya. idan ka duba waɗancan turori za ka gansu gajeru ne sai Allah ta'ala ya kawo su da ɗan dama amma waɗannan ayoyi su kuma wannan tura tana da ɗan tsawo haka amma ayoyinta suna da tsawo ne bi ma'ana waɗancan turori ayoyinsu gajeru ne wannan tura ayoyinta suna da ɗan tsawo to karka ji an ce 29 ka ce nan da nan za a kwake suran gaba daya ina kuma har ila yau anan ya ce wahiya madaniya wannan sura a madina ka saukar da ita duk da cewa akwai saɓani tsakanin malaman ulumul qur'an gimana ilimin kimiyya na alkur'ani waɗansu sun tafi akan cewa wannan sura makiyya ce amma zance mafi rinjaye wanda jumhur suka tafi a kai wannan sura madaniya ce tana karantar da tauhidi ta ambaci muhimmancin addinin Allah da jihadi wajen kare addinin Allah ta ambaci matsayin wanzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma tsari na shugabanci yana ginuwa ne bisa adalci duk shugabancin da babu adalci a ciki babu daidaita al'amura a ciki to a kwana da sanin cewa ko shugabannin su kwana da sanin cewa abinsu ba zai dore ba ko ma suna faɗa aji ko suna taka wanda su ga dama a lokacin da suke takawa suke faɗi aji to wata rana za a wayi gari sun zama abin tausayi abin da zai kubutar da su duniya da lahira shine adalcinsu shi yasa a tsari na siyasa idan aka fito takarar siyasa mutane guda biyu ko fiye da haka suka fito takara to duk wanda ya ci wajibi ne ya yi adalci ma waɗanda suke ƙarƙashinsa ko da ba su zaɓe shi ba kuma duk wanda bai yi adalci ba ya yi zalunci Allah tabaraka wata'ala ba zai bar shi ba sai ya tuhume shi kuma in bai yi sa'a ba zai ƙare shugabancinsa da bala'i alalace saboda Allah ya saukar da mizani mizani shine na daidaitawa duk da kasancewa ana samun shugabannin da za ga ana zuga su suna ce a'a wane bai zaɓe mu ba su wane ba su zaɓe mu ba ya kamata a taka su to in kun taka su Allah zai taka ku saboda ba adalci ba ne Allah tabaraka ala da ya saukar da alhadis kuma ya saukar da almizan shine sikeli in ka riga ka zama shugaban mutane da wanda yake son ka da wanda ba ya son ka dole kai musu adalci yana daga cikin abin da wannan sura za ta karantar da mu ubangiji ta ala ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم to daga jin gubin wannan tura harkon wannan sura ibtida za mu fahimci cewa lalle waɗanda suka ce wannan sura madaniya ce kaman wato maganan su tafi kusanci ga karbuwa kamar yadda za mu gani bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai ubangiji ta'ala yace sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ko wal ardi eh yasa da ma wajen hadda sai mutun ya hankali in ka saba da sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wannan kuma suratul hadid sai ta zo sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi sai aka yi asafin al ya kasance a bisa Asamawa samawa biduni zikirifi fi ba tare da an ambaci fi ba saboda haka immediately kawai an yada fi duk da kasancewa wa fil ardi din wa fil ardi shi ma atafi ne amma ka share fi din an yi atafin wato bisa gajarka abin da ke cikin sammai da kasai gaba ɗaya sun yi tasbihi wa Allah wa huwa al-azizul hakim Allah mabuwayi ne mai hikima lahu mulku samawati wal ard mallakan sammai da kasai gaba ɗaya na Allah ne yuhyi wa yumiit Allah yana rayarwa yana kashewa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne bisa dukkan komai huwa al-awwalu Allah kine na farko wal akhiru Allah kine na ƙarshe wal zahiru Allah ki yake sama wal batinu Allah ki yake kasan komai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma Allah ta'ala masani ne da kowane irin abu to sai fofin Allah nan guda nawa ka ambata mana wal awwal wal akhir wal zahir wal batin kawai wa huwa bi kulli shay'in alim sabaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa huwa al azizul hakim lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumiitu Wahuwa ala kulli shay'in qadir guda tara sifofi guda tara kai tsaye aka ambata mana sauran kuma sun zo a filai ne sabbaha lillahi ismul jalala sunan Allah Allahu Al'azizu. Wahuwal wa al-azizu hakim alazizu azizu al-hakim lahu mulku samawati wal-ard يغيي ويميت وهو على كل شيء قدير القدير هو الأول الأول والآخر الآخر والظاهر الظاهر والباطن الباطن وهو بكل شيء عليم العليم saboda haka in ka lissafa za ka samu sifofi guda tara sunayen Allah guda tara daga cikin sunaye tasa'in da tara wanda manzo Allah ya ce inna lillahi tis'a wa tis'ina isman Allah yana da sunaye guda nawa ko tis'atan wa tis'ina isman miya illa wahida man asaha da kalal janna dari ba daya duk wanda ya kididdige su zai shiga aljanna ba ya ka haddace su baka san fasaran su ba a ce Allah menene Allah ka zai kana zazzare ido ai kai ma ka sani zai yi wahala a ce ba za ka yi bayanin Allah ba sannan kuma ranar takin alkiyama ce wuce ka je aljanna yana da wahala kamata a yin ka Allah to ka yi bayaninsa ka ce Allah shi kaɗai ne ya cancanta a bauta masa bai haifa ba ba haife shi ba ba shi da abokin tarayya shi ya yi komai da komai ka ka gama amma ba za ka yi wannan bayani ba ba ka fahimci wane ne Allah ba sannan sauran kuma fifofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala Fifofi masu ƙarfi al'azizu mabuwayi ba wanda yake gagaran Allah alhakimu mai hikima duwayonka Allah ya fi ƙarfinka wa huwa ala kulli kai in kadir alƙadir mai iko Allah yana da iko akan kowa akan kowane shugaban ƙasa da babansa da kowane gwamna da babansa da kowane sarkin yanka da babansa balle sauran masu fi shi ne alƙadir kuma Allah mai tsananin iko kamar yadda bahaushe ke cewa dare ɗaya Allah kan yi bature kuma dare ɗaya Allah kan kake baturen ba abin da zai faru wallahu ya hukumu lamu mu'aqqiba bali hukume, idan Allah ya hukunci ba wanda ya sai tuhume shi sannan kuma al'awwalu Allah ki ne na farko babu wani kafin Allah da Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama sai halittu da bai yi halittun ba da bai yi mu ba da ba mu san komai ba wala akhiru kuma Allah ne na karshe misali mafi saukin akai takin duniya in aka yi takin duniya kowa zai tafi wa sa'i kaman fi samawati wa man fil ardi duk abin da ke cikin sammai da kasai gaba ɗaya kowa zai tafi kuma Allah ta'ala zai tambaya ce limanil mulkul yau shi kadai ne mulki yana gawa a yau lillahi alwahidil qahhar shi kalanka saboda haka yin kowa ya tafi Allah yana nan wa zahir Allah a bayyane yake wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid duk abinda ka duba cikin halittun Allah zai gwada maka cewa Allah shi kadai ne in ya za a ga masallacin nan kana ta jin mamakin injiniyan da ya gina masallacin nan ya aka ya samu wannan basira to ka dubi duniya gaba ɗaya mana inda mutane suke daban inda dabbobi suke daban a cikin daji mutane suna cikin gari ga duwatsu nan ga ruwaye iri daban-daban ruwayen ma suka ce akwai rivers akwai atlantic ocean akwai ocean akwai rivers akwai menene ga rijiyoyi iri daban-daban famfunan ma za a gansu iri daban-daban sannan yadda mutane suka fito halittu iri daban-daban ko ka je ka auro matarka baturiya wallahi idan ta ɗauki ciki ba kai isa ka gwada wa Allah ga irin dan da kake so wannan baturiyan ta haifa ba in Allah ya ga dama sai ta haifi wani dan dukuni ne kamar bayan tukunya ko ba yadda ka ya. ba yadda ka iya saboda haka Allah ta baraka wa ta'ala bayan kowa ya tafi komai ya tafi Allah shi ne na ƙarshe kuma Allah shi ne bayyane duk abin da ka duba za ka ga yana tabbatar maka cewa Allah shi kadai ne waɗanda suka ce babu Allah ba su da tunani ne ba su da hankali ko akwai shaye-shayen da suke akwai abin da suke sha amma matukan mutum yana da fitra tasa yana da fitra lafiyayya ya ce babu Allah yana da wahala tunda kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunafiranihi aw yumajjisanihi kama tuntiji albahima bahimatan jam'a altajiduna minha min jada'a ikra'u in shi'tum فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون sannan walbatin mafi yawan malamai suna fassara walbatin suna ce falaisa dunaka shay'un kamar yadda manzon Allah ya ambata cikin hadisi a bayyane akwai Allah a ɓoye ma akwai Allah don ko duhu ka shiga duhun ma kawai ya ishe kai gwada maka cewa akwai Allah kuma wannan shi yake gwada Allah tabaraka wa ta'ala yana sane da dukkan abin da yake gudana ikonsa yana ko'ina shi shi ne a zahir walbatin sannan kuma Allah masani ne da dukkan abin da yake gudana da ji yadda wannan sura ta fara ta fara da safa halillahi wanda ba mu labari ne cewa abin da ke cikin sammai da kasai sun yi tasbihi wa Allah sabbaha filumadi kamar yadda ya zo a wani waje yusabbihu lillahi suna yin tasbihi wa Allah mu da muke raye kenan domin waɗanda suke cikin kabari sun riga sun tafi waɗanda suke raye wannan ya gwada aikin da ake ciki yusabbihu lillahi shine wanda za a kira shi present continuous wato ana cikin yin sa kuma yana gudana yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil abin da ke cikin sammai da kasai suna yin tasbihi wa Allah kamar yadda a can baya aka ambata mana fasabbih bismi rabbikal azim kai tasbihi da sunan ubangijinka mai girma ko sabbih isma rabbikal a'la asali sabbih umarni ne aka bayar to amma saboda akwai alif da lam a gaban wannan umarnin sai la'amur shi ya sa maimakon ɗaurin ya bayyana sai bai bayyana ba sai ya koma kisra saboda alif da lam da yake gaba sabbihis sabbihis alif da lam ko sukuni ko ɗauri isna wannan alif ɗin baya tashi haka yake kawo shi saboda a larabci babu ainihin kalma mai ainihin harufa guda biyu yana da wahalan fala mai harufa guda biyu in kaga kalma mai harufa guda biyu to akwai wani abin da ya buya kaman ism ainihin sam suna sai aka sa masa alif shine sabbihis saboda daurin nan amma ba domin daurin nan ba sai dai a ce sabbih kayi tasbihi kamar yadda makaranta jiya mutum ya zo ruku'u zai yi tasbihi wa Allah mutum ya zo sujada zai tasbihi wa Allah lokacin da mutum ya idar da sallah zai yi tasbihi wa Allah subhanallah ko 33 subhanallah ko 25 subhanallah ko yayi goma kamar yadda aka samu bayani ko kuma goma sha ɗaya idan mutum zai kwanta zai yi subhanallah 33 ya hada da sauran subhanallah walhamdulillah akwai wallahu akbar ko kuma kana zaune haka subhanallah subhanallah ko subhanallah wa bihamdihi subhanallah, alazim ko ma subhanallah kawai ka bala kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya kammala aikin sa kakaf gaba daya da me Allah ya masa umarni da tasbihi idza jaa nasrullahi wal fath ra'aitan na sai kulu na fi dinin lahi a kuwaja sai Allah ce mai ba safi bi hamdi rabbika wa tattirhu innahu kana tawwaba kai tasbihi tare da gode ubangijinka kuma ka nemi gafaransa abubuwa guda uku ya sana na aisha radiyallahu anha take cewa tun daga saukan wannan tura a ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya zo ruku'a ko sujada me yake faɗi subhanakallahumma wa bihamdik allahumma ighfirli subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli yasa ka ce ko wannan ka dauka yana da kyau musamman ma idan mutum ya yi ritaya ai in kai ritaya daga aikin gwamnati shekara 60 ko 65 in wanda yake kaiwa saba'in ne ka kai shekara saba'in kana aikin gwamnati shekara 35 kana aiki ko shekara 40 a ainihin aikin a rayuwa kuma 65 ko saba'in? to kaga idan Allah ya kai ka wannan wurin ba wai ka damu da garatuti da tankin ba a'a ka damu da istighfari saboda tuwatuwan baya eh baba ya tanka ko wai haka ma dan kasuwa lokacin da ka zo kana hada-hadan kasuwanci har Allah baraka wa ta'ala ya yi maka tsawon kwana ka zo ka bar harkan kasuwancin koma ba za ka iya ba to ka kama lahi tasbihi da istigifari saboda mai yiwa a baya akwai algus akwai alkadi'a akwai alkhilaba akwai cuwa-cuwa iri daban-daban to amma in ka cika da tasbihi da istighfari to ranar takin alkiyama sai ka samu sauki kwarai da gaske daga ta yana gwada mana cewa duk wanda ya tsufa shi ya fi cancanta ya rike tasbihi duk wanda ya tsufa shi ya fi cancanta ya rike istighfari saboda Allah ta'ala innahu kana tawwaba duk laifin da kai Allah mai yawan tuba ne Allah ya gafarta mana don haka waɗansu ayoyi sun ba da umarni kuma manzon Allah ya aiwatar waɗansu ayoyi kuma sun ba da labarin cewa in ma baka yi tasbihin ba to akwai masu tasbihi kaman wannan kamar wannan aya sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ko sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard abinda ke cikin sammai da kasai malamai suka ce ma ba a ce ma man ba domin a gwada maka har da waɗanda ba su da hankali har waɗanda ba su da hankali suna tasbihi wa Allah saboda haka da ka yi da karka yi wannan ya rage naka karshen wancan tura an maka umarni in ka bi ka kubuta idan baka bi ba to ko da baka bi ba farkon wannan tura to ga masu tasbihi wa Allah ka saurara ka ji ba ma za a iya lissafin yawansu ko adadinsu ba tunda sabba halillahi ma fi samawati akwai ma duk abubuwan da ba su da hankali sun tattaru a karkashin ma man kuma masu hankali to ko a duniya ne kai lissafi suwa suka fi yawa marasa hankali ko masu hankali marasa hankali su suka fi yawa da abubuwan da ba su da rai wanda muke gani su suka fi yawa amma sai dai su masu hankali Allah tabaraka wa ta'ala ya danka musu ragaman juya duniyar ne sai ya ba su ilimi ya ba su natsuwa amma ana son a nuna maka cewa in kana ambaton Allah to kana da hankali in baka ambaton Allah to mara hankali ma ko abinda baya da rai ma yafi ka daraja wajen Allah yukbiru ta'ala Allah ta'ala yana ba mu labari annahu yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard lalle abinda ke cikin samai da kasai wato yayi tasbihi wa Allah kuma yana tasbihi wa Allah min alhaiwana na ainihin dabbobi iri daban-daban wanda ba da tsirrai kuma iri daban-daban kama kala fil ayatil ukra kamar yadda Allah ya faɗa cikin wata aya tusabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardu lalle suna tasbihi ga Allah sammai guda bakwai da ainihin kasai guda bakwai wa man fihinna da dukkan abin da ke cikin su mai hankali da mara hankali in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la تفقهون tafihahu Allah ta'ala yake babu wani abu a cikin Kur'ani in ka ji an ce maka wa in min da ba abin da aka rage wa in min shay'in babu wani abu bayan an kawo sharadi kuma aka kawo nakira sannan aka kawo min wanda yake karfafa magana balaga kenan babu wani abu daga cikin halittun da kake gani a duniya illa yusabbihu bihamdi ba ta yana tasbihi da godiya ga Allah sai dai Allah ya ce walakin la na tasbihahu sai dai ba ku fahimtar tasbihin su saboda haka cameraman wannan kamaran ka yana tasbihi ba mamaki ran da ka ji kuma zai ka jefar da kamara. ai in ka ji maranka ya yi tasbihi rike shi za ka yi hannu biyu warai da gaske kamar hulanka a ce ta yi tasbihi ko wayanka ka ɗauka ya ce subhanallah wa bihamdi ka ce allahu akbar ga daga ranar ka zama wali yi duk wani abinka idan kaji ya yi tasbihi har kaji banda fa ainihin rayawa sun karka ji an ba da labari sai ka zo kana ji a kar maka Allah ni fa da na dauki wayan nan sai na ji kamar yayi subhanallahi wa bihamdi duk wani in yayi amanna da abu sai ya ji kaman abin haka ne alhali kuma ba haka bane amma duk abin da kake ganin sa ko bai da rai ko baya motsi to yana tasbihi wa Allah walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ba kwa fahimtar tasbihanku ne saboda haka ko ku yi wa Allah ko kar ku yi to akwai masu tasbihi wa Allah innahu kana haliman ghafura sai dai Allah mai tsananin hakuri ne mutum ba zai yi tasbihi bai kama iskancin sa yadda ya ga dama amma sai Allah ya kyale shi sannan kuma Allah mai yawan gafara ne bayan ka gama iskancin ka ka gama tsiyanka ka gama ciwaciwanka ka gama hada gabar da yamma ka gama hada amin halalin amin haramin ka gama ritayanka kuma sai ka zo kana astagfirullah astagfirullah astagfirullah wallahi mai yawan gafara ne in ka yi dace sai Allah ya gafarta maka amma sauran hakokin mutane ka bi su da ɗaiɗai ka biya su don ba haka ban aka je lahira da ɗaiɗai za su nemo ka da ɗaiɗai za su nemo ka sai ka biya su Allah ya gafarta mana wa qawluhu ta'ala ga kuma faɗin Allah maɗaukaki, wa huwa al-abidu Allah kine mabuwaye alladhi qarqada alahu kullu kai kowane abu ya mika wuya ga Allah yasa wani idan ya gagare ka ya dame ka don ka zo roƙon Allah ya ce ya azizu ya gaharu ya azizu ya qaharu ko ya azizu ya qaharu ya mabuwayi ya mai tankwasawa ya mai takawa wani ya taka ka kenan to kai kana roƙon Allah mai taka kowa ya taka ki sannan kuma alhakim Allah mai tsananin hikima ne fi kalkihi a cikin halittarsa wa amrihi wa shar'i da al'amarinsa da shari'ansa lalle hikimar musulunci ne gashi mun zo mun taruwa nan cikin nazuwa ba domin alkur'ani ba da hayaniya muke inda taron siyasa ne kuna gani za a wanye lafiya ba za a wanye lafiya ba amma da yake taro ne wanda yake na na addini sai Allah ya sanya hikimarsa wani ma ana karatun yana ta gengedi duk wanda ka gaishe yake yake gengedi ba da damuwa ne a inda kana da damuwa ka sa ka isa kai gingadi a yanzu maganar larabawa ne wai suna cewa wanda yake da damuwa baya bacci eh, wani lokacin abu ya dame ka sai gagara bacci akwai hikima ga ma yadda shari'an ta zo musulunci bai takura mu ba idan da ya takura mu akan abubuwa da yawa da mutane ridda za su yi ta yi amma sai ba takura mu ba yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu yusikum al-usra Allah yana nufin sauki ne gare ku ba tsanani ba annabi ma da kansa yace walan yushadda ahadun hadha dina illa ghalaba duk wanda ya tsananta ya tsananta cikin wannan addini to sai ya fi karfin sa ka dauki abin da zaka yi kawai sannan kuma anan mala yace lahu mulku samawati wal ard Allah shi yake da mallakan sammai da kasai ka taba jin wanda yace sama nasa ne ko kasa nasa ne ai ya kace sai dai wani ya ce wannan gari na wani a garin ma za a zo a yi wani abu bai sani ba ya kace kawai ya yi gadaran wannan gona ta wace randa zamani ya bugo shi kuma ya zo ya sayar da gonan ko wannan fili naka ne amma ba wanda isa ya buga kirji ya ce duniyan nan tasa ce sai Allah ko saman nan tasa ce sai Allah ko masu zuwa sararin samaniya ai har yanzu ba su je sama ta daya ba ko sun je sama ta daya kokari kawai ake ta yi ana lulawa ko kwanan nan ma sun gwada wani hoto wai duniyan mars an ga akwai alaman wato za a iya zama a duniyan mars to a fara kai waɗansu mutane su je su zauna mana ba ke nan ba saboda haka mallakan sammai da kasai gaba ɗaya na Allah ne yuhuyi wa yumi at-tibab a cikin ilimin balaga Allah ki yake rayarwa kuma Allah ki yake kashewa abubuwa guda biyu waɗanda yake ba su haɗuwa Allah ya haɗa su waje guda saboda haka Allah ki ne mai rayarwa kuma Allah ki ne mai kashewa lokacin da Allah ya ga dama sai ya yi ka lokacin kuma da ya kaddara kwanakinka sun kare sai ya kake ka shine yuhyi wa yumiit ai huwa almalikul mutasarrif Allah ne, mamallaki mai sarrafawa fi khalqihi cikin halittansa fayuhyi wa yumita sai ya rayar ya kashe wa yuti man yasha ma yasha Allah ne, mai bada wanda ya ga dama abin da ya ga dama wanda aka shi a layin arziki yana son ya yi kuɗi sai Allah ya tsiyata shi duk abin da aka tara masa na hada-hada sai Allah ya tsiyata shi sai ga kudin baya albarka wani kuma wanda aka matsa shi shi kuma sai ga Allah ya buɗa masa in Allah ya azurta ka ya baka hanyar arziki wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab idan kuma Allah ya matse ka wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un in Allah ya matse ka wallahi ba mai sassauta maka ko daga wace zuriya ce ko ka fito wannan yana gwada ikon Allah tunda baka yi saka ce wane ba ne ko mulki ne ma idan ka zo ka ce a bada wane wasu na iya yin tawaye su ce ba za su bashi ba sai yaya baka da iko Allah ya fi ka karfi sai abin da Allah ya hukunta sannan wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan duk karin bayani ne bisa me bisa sifofin Allah da sunayen Allah wannan fa mun shiga cikin tauhidi ne tsulum duk waɗannan bayanan da yake yin mutum baya ganewa yana da problem a akidansa yana da problem a tauhidinsa yana da matsala yana da matsala wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komai kaga bokaye cika baki suke ba su ya tabuka komai ba bokan da ya isa ya canza hukuncin Allah saboda aka kara rude ka a kwace maka yan kwabbanka ko kuma ku mata a rude ku in Allah ta'ala ya riga ya yi mutum shi zai yi shugabanci wallahi ko ana ha maza hama mata sai ya yi in Allah ya kaddara fa ba zai yi ba to ko ana ha maza ha kashi ba zai yi ba saboda Allah shine mai iko ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya ga dama shi yake kasancewa abinda Allah bai ga dama ba baya kasancewa wa qawluhu ta'ala ga fadin Allah madaukaki huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in wannan aya manzo Allah yace tafi ayoyi dubu a cikin Qur'ani ko zan idan annabi ya kwanta bacci mafiya yawa yakan karanta waɗannan ayoyi al-musabbiha ayoyin da suke da wannan sabbaha sabbaha yusabbihu yusabbihu ko sabbe maza Allah yakan karanta su kafin yayi bacci saboda ana son dama idan ka kwanta bacci ka ambaci Allah subhanahu wataala kamar yadda muka ambata a can baya za ka yi tasbihi wa Allah ka yi addu'an da za ka abin na addu'an kwanciya ka kaɗe wajen kwanciyanka ka yi addu'a ka kwanta to in ka kwanta sai kama sake-sake a a kai ta ambaton Allah sai sa aka ce subhanallah 33 alhamdulillah 33 wallahu akbar 34 idan kuma yi wannan zubi mai yiwa baka da ayoyin da zaka karanta su kaman tabara kaman suratul sajada kaman al-musaffihat kana son kai ta tasbihi to sai kai ta subhanallah subhanallah subhanallah wannan ba sai ka danna wannan abu ka kidaya ba kai ta subhanallahi subhanallahi har bacci ya dauke ka tunda ba iyakance maka ba to shi yasa aka ce wannan aya tana da muhimmanci kwarai da gaske to amma kun ga muhimmancin wannan aya ba ce lokacin da ka zo addu'a ka karanta ta ba tunda annabi ya ce ta fi ayoyi dubu muhimmanci kaga akwai bukatan in ya so kai ta karantawa ko yaushe kenan amma in ka ɗauke ta cewa ko waɗansu ayoyi ma da suke da daraja hakan nan almuhim abin da yake so shine farkon qur'ani da karke idan ka sauke ka sake koma farko kai kai saboda kowace aya ita ma tana da muhimmancinta wal awwalu Allah shine na farko wal akhiru Allah shine na karshe wal zahiru Allah shine bayyane wal batinu Allah shine ko ina ko ina Allah yana nan amma bai bi ilmihi da ilminsa وهذه الآية هي المشار إليها في حديث إرباد بن صارية أنها أفضل من ألف آية wannan ya zo cikin hadisi kamar yadda su imamu ahmad da abu dauda da sauransu suka ruwaito an bi zumail akwai wani bawan Allah ya zo wajen Abdullahi dan Abba ya ce yana jin wani abu yana daminsa a cikin kirjinsa ya ce me yake damin ka kirji ya ce gaskiya ne ba zan fada ba ya ce ba za ka bari abin da yake damin ka ba ya ce ko irin ko kwanto din na wani lokaci haka sai shakka ta kama ka da ko kwanto sai dariya ya ce kaman haka ne sai ce ai malaja min zalika ahadu yace ba wanda yake kubuta daga irin wannan wani lokacin ka zauna za ka yi ta tunanin waɗansu abubuwa kana ganin kamar ba za su taɓa yiwuwa ba Ba ba a son kai ta dogon tunani haka ka shiga cikin irin wannan gona ka samu wani abu ya ɗan ɗebe maka kewa babban abin da zai ɗebe maka kewa ƙur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba idan ka shiga irin wannan tunani ka kunna dirama ba ko ka kunna kiɗa ba wannan ya gwada kayi abokantaka da shaidan kenan ko da shaidanu amma in ka rike qur'ani kana son ka koma zuwa ga Allah in ka rike hadisan manzon Allah kana son ka koma zuwa ga manzon Allah in ka dauko tarihin sahabbai kana son ranar takin alkiyama ka take cikin sahabbai ko ba ka bane to kai tunani ka koma bin kirki akan ka tsaya kana kallon dirama ko kuma kana jin kaɗe-kaɗe to gara ma ka shiga cikin 'ya'yanka kuna wasan ƙasa ko wasan garbe ya fi maka sauki ka shiga cikin 'ya'yanka kuna wasan ƙasa ko wasan garbe biyu saboda haka sai ya ce tun da ba wanda ya kubuta daga wannan ya ce fa'in kun tafi kakkin mimma an zalna ilaika kamar yadda Allah ta'ala yake idan ka kasance cikin shakka daga abin da muka sauka zuwa gare ka wasu alillazi ne ƙara'un alkitaba min qablik wato ka tambayi waɗanda suke karanta littafin Allah kafin ka to da wannan ne waɗansu malamai suke da fahimtar cewa akwai bambanci tsakanin tsohon hannu da sabon hannu min qablika aka ce saboda ka alaran in ka samu wanda ya fi ka shekaru cikin alaran ka girmama shi in ko ba komai yadda ya riga ka shiga wannan layi din akwai daraja ta musamman kamar yadda yake sabon alaran maki ma ɗanye sharaf wanda mai yiwa gemunsa ma bai gama fitowa ba balle ya hurhura balle ya sa masa lalle ya alladhina yaqra'una alkitaba min qabli kun wannan yana gwada Ya yaqra'una alkitaba abinda yake fasara kira'a amma ya hada hadda malamai mu ma malaman da suka girme mu dole mu girma masu. duk wanda ya riga ka shiga wannan harka ta ainihin da'awa da wa'azi da karantarwa to dole ka girmama shi tunda Allah ta'ala ce min qablin kafin kai daga ji a haƙƙo mai rabbi amma tun da ana magana ne da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda aka ba su littafi kafin kai ka zo suna da wani experience saboda ya riga an faɗi sifofinka da kuma sifofin wannan addini da wannan littafi a cikin littafansu to in ka samu masu gaskiya daga cikinsu za su bayyana maka abin da ya zo maka gaskiya ne قال وقال لي إذا وجدت yace نفسك ka samu taraddadi wannan abdullahi dan عبد ne ya bayar da wannan, saboda haka ba wai hadisin annabi ba ne asali ne na abdullahi dan abba ya ce idan ka ji zuciyanka tana kwanto kana shakka to babban abin da za ka karanta wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim kai ta maimaitawa Allah zai raba ka da wannan shakka saboda muhimmancin wannan aya sai Allah ce ne والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير kafin mu fassara wannan aya tunda tana da faɗi ita ma tana da ɓangarori ɗaya ɗaya ɗaya har guda bakwai Kunga ga ayan da muka tsaya a kanta huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim akwai hadisin da ya kama da wannan kafin mu wuce ya kamata ce mu karanta hadisi kamar yadda ya zo cikin hadisi ana bi khuraira radiyallahu anhu daga babban sahabin annabin nan mai daraja mai mutunci kuma mai ilimin hadisai abu huraira Abdurrahman bin Sakar Allah ya ƙara yadda da shi ko masu bakaƙen kaya sun ke tunda yana ɗaya daga cikin sahabban da ba sa girmama suke wulakantawa sun fi zaginsa idan ka rusa shi kuwa hadisai da yawa za ka rusa a wannan bangare kuma in kace ba za karbi hadisin abu huraira ba to nawa ya za karba daga ilimi da kake gani fa falala ce daga wajen Allah yutil hikmata man sha. wa man yutal hikima faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab za ga mutum ya shekara talatin yana neman ilimi Allah bai baki ilimin da yake so ba sai ɗan shekara ashirin ya zo ya shiga fagen a cikin shekara biyu ko uku sai ya samu ilimin har ya wuce na wannan dattijo ganin daman Allah ne ilimi haka yake kuɗi haka yake mulki haka ne sarauta ma haka ne lafiya ma haka ne wanda Allah ya ga dama yake ba shi duk abin da ka sani na ɗaukakan duniya da ɗaukakan lahira wanda Allah ya zaɓa yake ba shi masu ɗaukakan lahira zababbu ne har ranar lahira masu ɗaukakan duniya wannan ba lalle su zama zaɓaɓɓo a wajen Allah ba waɗansu da jarabawa za ga mutum ya shekara saba'in yana neman kuɗi amma bai yi kuɗin ba wani yaro ya zo ɗan shekara ashirin da biyar Allah yana ta tuttuɗa masa kuɗi wani ya shekara saba'in yana gardantaka amma ƙur'anin ya gagara zama ga wani yaro ɗan shekara sha bakwai ko sha takwas ko sha hudu ma ya zo ya haddace ƙur'ani Sai inda aka tabo masa zai karanta dan shekara saba'in ya nemi mulki ya faɗi sai ga ɗan shekara talatin da biyar ya hau kan mulkin kuma wannan ɗan shekara saba'in ɗin dole ya zo ya faɗi a gabansa ko ya nemi alfarma a wajensa aina Allah ne saboda haka abu huraira Allah ne ya baki wannan ya ce an da rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya kasance ya da'u inda nau yana addu'a yayin da zai kwanta bacci addu'a ta farko Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli shay منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالك الحق والنوى لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك كيد وأنت الآخر فليس بعدك كيد وأنت الظاهر فليس فوقك كيد وأنت الباطن ليس دونك كيد اقضي عنا الدين وأغنينا من الفقر النبي أنا كرنت وانا أدعو أقول قجي فسرن أدعو اللهم يا أبنجي رب السماوات السبع ubangijin sammako guda bakwai wa arkil azim ya ubangijin al'arki mai girma rabbana ya ubangijinmu warabba rabba kulli kai ubangijin kowane abu munazilar taurati wal injili wal ya wanda ya saukar da Attaura da Linjila da Furkani. falikal hatti wan nawa ya wanda yake keta kwayan hatsi da ainihin wato kwaya na tsiro la ilaha illa an babu abin bautawa da gaskiya sai kai a bika ina neman tsarin ka ya ubangiji min sharri kulli shay daga sharrin kowane irin abu anta akhizun bi nasiyati wanda kake rike da makwarkwadansa shine gashin goshi ko goshinsa saboda kowa Allah yana rike da shi kamar yadda hadisi ya fala in ka daga kai sai mala'iku su kaskantar da kai idan ka kaskantar da kai sai mala'iku su daga ka yasa ba san girman kai anta akhidhun bi nafiyati anta al-awwal ya allah kaine na farko falaysa qablaka kai kafin ka babu komai wa anta kai akhir kaine na karke falaysa ba'daka kai bayan ka babu komai wa anta zahir kaine a bayyane falaysa fawqaka kai saman ka babu komai wa anta al-batin kaine a koye laysa dunaka kai gefen ka babu komai iqdi annad ya Allah ka biya mana baki saboda baki bala'i sai kai bi an najjain ya Allah ka biya mana baki wa aganina min alfaqari kuma ka wadatar da mu daga talauci saboda talauci bai da kyau wannan duk lokacin da annabi ya kwanta kafin yayi bacci yana karanta wannan addu'a وعن سهل رضي الله عنه قال كان أبو طالب يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شكه الأيمن متن يكون تأجيب داما ثم يقول سأنا يتي اللهم يا أبنجدي رب السماوات أبنجدي سمي ورب الأرض أبنجدي كسي ورب الأرش العظيم أبنجدي الأرش ميجرما da bambanci tsakanin wannan da wancan bambancin kaɗan ne duk wanda ka haddace ya yi rabbana ya ubangijinmu wa rabba kulli kai ubangijin kowane abu falikal hafi wannawa wanda ya tsaga kwaya da ainihin tsiro wa munaffilat taurati wal injili wal furqan ya wanda ya saukar da at-taura da injila da furqani a'udhu bika min sharri kulli dhi shay'in bambancin wannan da wancan kenan ina neman tsarinka daga karin kowane irin abu an ta akhizun bi nasiyati wanda kake rike da gokinka Allahumma ya ubangiji antal awwalu kai ne na farko falaysa ka kai kafin ka babu kowa wa anta kai ne na karshe falaysa ba da kai bayan ka babu kowa wa zahir kai ne a bayyane fauka ka kai saman ka babu kowa wa anta kai ne a boye falaysa ka kai gefen ka babu kowa iqdi anna dayn ka biya mana bakin mu ya Allah wa aganina min al-faqri ya Allah ka wadatar da mu daga talauci وكان يروى ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم wannan karin bayani ne akan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim abinda muka fada daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh